hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki kowa na tana an bushe tsakanin rabi'u bandam da shida a zahiru aliyu ga tana rabi'u shi shida a zahiru aliyu ga tana an bushe subhanallah sabro mai ramakayya sabro mai ramakayya a zahiru aliyu Dame Van waga kokowa ta yi haɗi wabillahi lazi sai an tsaya an bi a hankali dukan su zoma yan bakin gari na an san kiɗin tare an san harauta ari ta san ari kar ta san kar babu mai rigima wanda duk yayi kwana ana mai sata subhanallahi kowa kowa wannan ga yau dole, ya aje hankali kwance saboda rabi ubandam samro na wanda ba a yi mazagi hankali hankali ake mai ramar gayya rabi ubandam <laughs> inna lillahi kai na rantsi da allah rabi ubandam tashi hankali na a zahido ga alamu ya yi an tarrima kau hankali kai ina aka kama horonta ga kowa kowa ya san wani na kau a zahiru aliyu yau ka gaba da kokowa wallahi na cika allah kai ga ka kai na ashe gaban tahiya kuma ka gaba da kokowa wallahi na biyo ban nam na shida a zahiru aliyu ga tana ana mirna hannuwa babu wurin shiga hillani sun kace haddi yau hankali hankali alhaji azahiru saboda ya shekara lagos yana kokowa na rantse da allah bandam kajiya bandam inda ziki gare ga rashin sasin da gare shi ga motar amma babu sasi na sai kaji wanda za a yi hankali hankali rabi bandam hankali bandam hankali bandam hankali bandam hankali hankali bandau hankali tana an bushe kowa ya ji da wani suke dole na zahabi a hankali saboda a zahiru ba daɗi rabi'u wannan babu daɗi kowa akwai tashin hankali cikinta rabi'u bandam sauro mai ramar gayya gashi nan shi da zahiru aliyu kowa ya ɗanɗani da wani hiki babu dama sa ta lahira kai ya so wuta ta mutu yanzu dole abi a hankali tunda kowa ya ɗanɗana ya ji wani abu hiki